واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من لنا الخميس دائما يلي شهر أخذ وكا شعبان هجرة النبي sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka komawar ta madina yau shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu daidai da ashirin da shida ga watan maris shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya man haka a wannan shirya ta musulunci a irin wannan lokaci ba don komai ba sai dan wa'adin da muka shirya sakamakon auren ɗaya daga cikin ɗayan manyan mu na suna a ƙasar nan profesora abdullahi tsari pakistan da amaryarsa watan kalimatu sa'adiyya isa wanda za a tsora gobe shafi kuma wajen watan sha'aban shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu daidai da ashirin da shida kenan ga watan mars shekara ta dubu biyu da ashirin nan da ɗaya a masallacin atn da ke can zangon shanu ƙaramar hukumar sabon gari na kaduna a najeriya kamar yadda na ce wannan wa'azi ya faɗo ko mun yi farin ciki da zuwan su sakamakon wannan aure domin Allah ya taimake mu wasu daga cikin zakakuran matasan malamai na daga wasu sunna sun halarto don wannan auren sai ya sa muke amfani da dama don wato amfani da faɗin wasu kalmomi kamar su suci. na farko wanda zai fara gabatar mana da kalmomi a zaman nan shine a sheikh abdulsalam abu tsari da ya fi shahara da baban gwale na biyu akwai ashe musa yusuf da ya fi shahara da kafa da sunna na uku akwai dr musa yusuf tambai shi ma ba koyi ba ne watan da aka sani da barno akwai a shekh ibrahim aliyu yunus akwai a shekh abdulmalik a adam akwai kuma a shekh osman sharuno sai kuma wanda shi muna tare a nan watan shek umar abu safiya a salafi nan tunin zukun muna roƙon allah ya tsaka musu da alkhairi wannan ziyara da ke mana ta ɗaurin da kuma yadda su gabatar da wasu kalmomi yadda dai man sani mutanen unguwa da gari sanar wannan ba ta cikin su ba amma kuma rashin yaduwar sata a cikinsu ba za mu saki da sakaci da wannan dama da muka samu ba na kalmomin da komai kankan da su in sha Allah muna ganin za a amfana musamman kuma ga kayayyaki a gaban mu na yaɗa bayanai na zamani wanda za a ɗauka kuma za a yaɗa muna roƙon Allah abinda za mu gabatar a wannan zama Allah ya sa masa albarka kuma wannan aure da za a yi allah ya sa a alkhairi kuma allah in an yi kasa a ci gaba da alkhairi wanda na fara ambatawa shi ke fara gabatar da kalmomi a wannan zama insha Allah a shek abdulsalam abu wanda aka fitar da baban wani malam ina roƙon Allah ya ce ma gaba abin da za ka ambata zuwa ga abin da shi Allah yake so ya ce malam الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي في الله ina miƙa godiya ga Allah maɗaukakin sarki a bisa damar da ya ba mu ta haɗuwa a nan sannan ina miƙa godiya ga ɗan uwa da ya tsaya kai da fata wajen ganin cewa wannan lakta ta tabbata tare da cewa an yi masa bazata amma ya kai goro ya kai mari akan cewa lallai lakta ta yiwu sannan ina fatan alkhairi da addu'a ta Allah ya sanya albarka a cikin wannan auren da za a yi kuma Allah ya kaɗe musu dukkan wata fitina wanda suka zo kuma suka halarta domin karramawa da girmamawa ga masu gayyatar da kuma fatan alkhairi ga waɗanda auren nasu ya taso Allah ya mai da su gida don lafiya kuma ya shaka musu da alkhairi su kuma masu na bayani ubangiji Allah ya yi musu jagora kuma ya karɓa ayyukan mu da su baki ɗaya to a wannan kamar wa'azi ne da za a fi cewa da karma gori wanda ba matashiya ta maimai, sai dai kawai mahararo abin da zai amfanar amma kamar yadda na sha faɗa ana so idan mutum zai yi magana ya yi magana ta ilimi al'imam abdulrazzak Allah ya jiransa da rahama ya rawaito cewa wata rana sa'ad ibn abi waqqas da wasu daga cikin sahabbai suka je gidan ummul mu'minina hafsa sai suke kai mata tambayoyi su shiga nan su fita nan su shiga nan su fita nan su da kansu sai suka ga sun daɗe a wajen su suna kai masa tambayoyi sai suka ce wataƙila ya babar mu mun takura miki da tambayoyi da yawa sai ta ce babu komai in dai tattaunawa ce a kan ilimi hakanan ibn abi shaiba ya rawaito cewa wata rana na umar Allah ya ƙara yarda a gare shi da shi da sahabbai sun taru suna tattaunawa a gidan sayyidina Umar har sai da sulusin dare na uku ya kusa shiga sai wanda ga cikin sai sai as-salata ya amiral mu'mini gashi lokacin sallah zai wuce muna jin tsoron sallah ya amiral mu'minin ma'ana lokacin zai wuce ba mu tashi ni ya mun laili ba sai ce inna kunna fi salah ai tattaunawar ilimi ce ita kuma tattaunawar ilimi ai ita ma ibada ce sallah ce amma abin da suke nufi da tattaunawa ta ilimi shine faɗar magana wasu take da kan gado ba hira ba ita hira ko da wa'azi ne dai zai zama bayanai na fatar baka sun fi yawa yawanci magabata ba suka san sa ba alqabi iyab al-yahtubi abul fadl iyab ibn musa Allah ya ɗansa da rahama babban malamin nan ne littafin ashifa wanda ake cewa ashafa a cikin tartibul madarik wani littafi da yayi wajen faɗar darajojin imamu malik da labaransa da almajiransa ya kawo tarihin yahayar laifi wanda shine ruwayarsa ta muwatsa ta fi shahara a duniya za ka ji an ce wa haddasani ya haya an malik inda kana karanta muwatsa to wannan ya haya ɗin lokacin da ya taho daga pen andalusiya zuwa wajen imamu na malik suna tafiya ya ce tun daga tsarabulu ta sukan kenan tashar jirgin ruwa da suka hau ba ta libya ba ya ce mun hau mota da wani matashi duk inda muka je wata tasha za a tsaya sai wannan matashin ya tashi ya yi mana wa'azi ya faɗakar da mu haka muka yi ta yi har sai da muka isa madina sai zan kowa yana sha'awar wannan matashin da abin da yake yi ana isa madina sai suka shiga masallaci ana idar da sallah sai wannan matashi ya tashi dai kamar yadda ya saba zai fara ya fara bayani yana fara bayani sai kawai manya suka dinga ibar takalman su suna ficewa kankajima kuma yara suna ego duwatsu suna jefo masa daga waje ma'ana abin da suke nufi wannan abin da kake ka zauna ba ma buƙata. sai sai to fa kana awwala ma sa'alna anhu malikan kun abin da muka fara tambayar imam malik shine wannan muka ya muka ga a garin nan a madina mutum ya tashi zai yi wa'azi ya fara wa'azi yana bayanai ana jifan kuma manya a madadin su zauna su da za su hana ma sai duk suka tashi suka fafuta sai imam malik ce ai kuwa abin da manyan nan suka yi fa daidai ne kuma yaran ma sun kyauta sai sai abin ya ba mu mamaki to tunda sun zo wurin likita ne malami masani sai suka ce fa'alama ustala to su magabata ba ka taruwa ne a waje guda in sun taru to me suke yi ba a wa'azi ne sai ce kanu yashtami'una ala in sun taru suna taruwa ne akan tattaunawa ta ilimi tattaunawa ta ilimi ma'ana ba zama suke su hira ba al-imam khatib البغدادي أحمد ابن علي ابن الثابت أبو بكر البغدادي الله يجب أن ترى رحمة إيرغة تمن يمزن جيع واند تند يا رسول أقبس بأقار سامو مالا من كمان يا رسول شكرا تتريه إذا تتندعو الله يجب أن ترى رحمة يا رويتو أكتل تابن سأل فقيه والمتفقه da ta zuwa ga ayyuba yani Allah ya kansa da rahama wata rana yake cewa da almajiransa wai kuwa a ganinku a yanzu ilimi ƙaruwa yayi ko raguwa yake yi a wannan zamanin sai suka ce alhamdulillah ilimi ƙaruwa yake yi shi nan yanzu malamai ko ta ina sai ce a'a yanzu ilimin raguwa ya abin da ya ƙaru shi ne zance da hira da magana kasural kalamu wa qallal ilm to wannan abin da ayyub ya faɗa yana haska mana yadda ya kamata tattaunawa a masallatai da kuma a mimbarori da kuma a gidaje ya kamata ta kasance zanto tattaunawa ce da ake yin ta ko ake gina ta akan ma'arifa akan ilimi da kuma sani a guji shafi faɗi wannan shi yasa ka ga galibi malamai Allah ya ji ɗansu da rahama idan suka danki matsala ɗaya ta karatu ba sai mata da wasa sai su dinga bi lungu-lungu saƙo-saƙo. duk wani abu da sunansa ilimi sai sun kalato shi a ƙarƙashin wannan matsala wani lokacin akan iya samun jahilai da kuma marasa zurfin ƙwaƙwalwa da fahimta da kuma masu niyya sama da ɗaya da za su sun ƙosa da wani abu da ake yi na ilimi sai ka gama da zarar malami ya tashi zai bayani sai a dinga raɗa masa ana cewa ka kula sosai akwai waɗanda la'alla ɗan ƙasa-ƙasan ƙasa-ƙasa suke buƙata ba sa buƙatar a faɗaɗa zance ko a yi magana sun manta cewa duka ayoyin Allah da hadisan manzala sa ba wani abu wanda yake na ƙasa-ƙasa kawai abin da yake bambanta tsakanin malami da malami watakila shine hanyar isar da saƙon tabbas masu sauraro kala-kala ne akwai waɗanda suna buƙatar kawai ka fito kai tsaye ka gaya musu abinda da kake so ka gaya musu akwai wanda kuma in ka gaya musu kai tsaye ba za su gane ba sai ka yi misali ka bi ta dama da hagu al'imamu sana'ani allah ya ƙarsa da rahama wanda ya wallafa littafin subulus salam lokacin da imamu shaukani yake yin tarjamarsa a cikin littafinsa abdu'ul lami sai yake cewa na yi mafarki da shi imamu sana'ani din a shekara ta dubu alif da ɗari biyu da kaza ya faɗi shekarar da ya mafarki da shi ce a cikin mafarkin mun yi zance da shi iri daban-daban mun yi maganganu masu tarin yawa wasu duk maganganun na manta amma dai na gan shi ni ina kan abin hawa shi kuma yana ƙasa muna tafiya tare inji shi shaukani yace ya ga san'ani akan abun hawa a ya ganshi shi yana kan abun hawa san'ani kuma yana biye da shi yace sai na ce ala gafarta malam in sauka mana in so kai ka hau sai ce a'a yace to in sauka mu tura mu ci gaba da tafiya ni duk a ƙasa ba sai mu hutar da abun hawa yace a'a ka ci gaba kai kana kai ni ina ka. yace to cikin abubuwan da na rike a cikin abubuwan da muka tattauna da shi sai yake ce mini دقق isnada وتأنق في ألفاظ كلام رسول الله صلى الله عليه idan ka zo bayani da karatu ka dinga yin nutso wajen bayanin matattakalar da ake hawa a jikan hadisi ma'ana isnadi wa, na an na an na an na an na ƙala ƙala rasulullahi sallallahu alaihi karka ce wai saboda akwai awab al-majlisi, dan haka ba za a haska bayani akan ya aka hadisi ya inganta ko ya aka bai inganta ba ci gaba da shekewa kana cashewa kana bushewa kana baka cewa kana rairayewa kana wankewa ka ɗauraye daƙiƙ al'isnada isnada wa sannan kuma ka tumbatsa ko ka jintse wajen bayanin lafazin da manzan Allah ya faɗa saboda ka in ka tashi yin bayani cewa qala rasulullah sama kaza da abin da ka san wannan maganar za ta iya ɗauka na bayani na ilimi ka yi wa mutane bayani domin idan akwai malamai misali da suke sauraron ka za ka ƙara musu jari ta yadda kowa zai karɓi inda ya ga zai iya sai zai ya ƙware a wannan wajen sai ce sannan sai ya rungume ni ya fashe da kuka ya ta kuka ya ta kuka ya ce to na gane me yake nufi da in dinga zurfafa wajen bayanin isnadi wannan na fassara shi da kaina abinda ban gane ba shine kukan nan da ya bayan ya rungume ni wannan fassarar da yawa kuma bayanin da ya masa shi ne cewa akwai karatu da nake yi na sahihul bukhari a babban masallaci wa kana yahburuhu khalqul la Ya yace ana cika a masallacin to akwai ɗaliban ilimi malamai da yawa akwai kuma almajirai waɗanda suke irin ba su da zurfi a karatu to sai daga baya sai na fahimci to tun da dai akwai awam bari in dinga taɗaitawa kawai sai in yi sharhi in faɗi hukunci kawai mu huce to kamar kan'ani yana gwada min cewa wannan tsarin da na ɗauka da ƙarshe ba shine tsarin da ya dace ba shi ilimi baje shi ake a yi bayani to da haka shi yasa idan ɗan adam ya tsinci kansa a irin wurin da zai yi bayani da ka sai ka dinga jin tsoro a cikin ranka da zuciya da zuciyarka kar ya zanto surutunka ya fi yawa fiye da ilimi domin a wannan zamanin da wahala ka samu mutumin da maganarsa ta kankin kansa za ta iya zama hujja abin da yake hujja shine maganar Allah da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma ƙa'idojin da mutanen da suka rayu da manzan Allah sama da almajiransu da waɗanda suka biyo su zuwa waɗanda suka rayu lokacin da babu son zuciya irin na yanzu ba fitintunu irin na yanzu to waɗannan su ake tattarawa su zama hujja tsakanin abin da yake hujja ne a kankin kansa da kuma abin da za a iya riƙe shi saboda yana da dalili da goyon baya a cikin maganar Allah ko maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa to a gurguje nasiha ta gare mu sannan kuma siya ta ga ango da ita amarya ko da saƙon ka iya ita zuwa gare su na farko dai mu ji tsoron Allah wanda jin tsoron Allah shine tsayawa akan dokokin Allah abinda Allah ya ce a yi a yi shi abinda Allah ya ce kar a yi kar a yi shi gwargwadon yadda za ka iya yi kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni mana haitukum anhu fashtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum sannan bayan nan mu sani cewa aure ibada ne kuma addini ne da ake neman yardar Allah wajen yinsa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yana faɗa game da abin da ya shafi maza dangane da abin da ya shafi fifiko nasu kamar da ke cikin hadisin ummul mu'minin Aisha wal hadisi sahih cewa khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli wanda ya fiku a wajen Allah shine wanda ya fiku zama mutum nagari a gidansa karka je ka zama ki zama ɗalibar ilimi a waje in an zo makaranta ba kya yin fitina a masallaci ba kya wasa da hijab amma kuma an je cikin gida shaiɗaniya ce ki za ki iya sakarwa dukkan wasu zaƙi da suka zo fuska amma mijin ke zo sai ki ɗaure fuska kai ma kar ya zanto kana da lokacin da zaka je lakta kana da lokacin da zaka je kaza amma baka da lokacin da zaka zauna ka samarwa da iyalinka kyakkyawan rayuwa kaga aure ya zama addini ne kenan sannan ya zo a cikin hadisin Hussein ibn Mihsan Allah ya kare da a gare shi wata ƴar uwarsa da ta zo wajen Annabi sallallahu alaihi wa alihi da ta yi abin da ta yi ta zo da buƙatar ta ko tambaya ko wani abu makamancin haka ta juya za ta tafi sai maza Allah sama ya kira ka yace a za tu zaujin anti kina da aure ne tace eh ya rasulullahi ina da aure to ya kike yi tsakaninki da mijinki mu'amalar ku kuni na la sai ta ce abdul jahdi wala alu illa ma ajabtu Ta ce wallahi ya rasulullah ka ganna nan ba zaune ba tsaye ba hutu duk kokarin da ya kamata mace ta yi a gidan mijinta wajen kyautata rayuwar zamantakewa ina yi sai dai abin da dan adam ba zai iya yi ba ai ya isa magana ta kare ko amma sai manzo Allah ke cewa to unzuri kaifa na la. to dai ki ƙara bincikawa ki tabbatar da ba wata matsala tsakaninki da shi fa inna ma huwa jannatuki wa naruki domin shine sababin shigarki aljanna kuma shine sababin shigar cuta domin a sanadiyar mijin zaki iya shiga aljanna kamar yadda a sanadiyar sa'a masa zaki shiga wuta to ashe kenan aure ibada ne da addini ko haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa idza sallatil mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa ata'at ba'laha in dai mace sallolin ta na farilla tai azuminta daga aka wajabta mata tai raguwar ibadunta, sannan kuma ce wa mijinta da'a futihat laha abwabul jannati as-samaniyatu za a buɗe mata ƙofofin aljanna guda takwas fa tadkhulu min ayyiha sha'at sai ta zaɓi ta wace ƙofa take so ta shiga wannan ya tabbatar mana da cewa ashe aure addini ne to amma addini ne sai ka iya bakin kokarin ka wajen yin abin da Allah subhanahu Ta'ala ya umarce ka da kai shi yasa aka yarda kafin a yi auren mijin ya zaɓi macen da yake so ita ma kuma aka ba ta damar cewa ta zaɓi mijin da take so ubangiji subhanahu wa ta'ala ke cewa in kuntum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma qabalakum minan nisa'i fankihu ku aurin ma qabalakum matan da suka yi muku matan da zuciyarku ta amsa cewa za ta iya zama da ki, matan da zuciyarka kuma ta yadda za ta iya zama da ita al'amarin yana komawa zuwa ga ɗabi'ar da Allah ya gini zuciya da ita manzala Salama ya ba da labarin mafiya yawan dalilan da suka fi sawa a zaɓi mace suna da yawa amma da yawa inda suka fitowa fili kuma in dai ba kallo ba duk wani dalili za ka iya mai da shi zuwa ga ɗaya daga cikin hudun nan ala da ikhbar ko dai kyau ko dangantaka danginta in muka fassara shi da asali mun tsuke abin tun da watakila hasab ɗin ba yana koma ba lalle ya zama ya koma zuwa ga kakanni ba ta yi zai koma zuwa ga yayyanta ma amma dai gidan ya shahara wani gida ne wanda yake ana ɗaukarsa a matsayin gida sannan kuma akan auri mace saboda dukiya kuma akan auri mace saboda addini to amma manzala sun sallama bai hana wa'annan hukum ba shi dai shawarar da ya bayar yake cewa duk yadda inda za a je a dawo ya zanto ka yi ƙoƙari ka rabauta da auren mai addini in ma tana da kuɗin za ka daka ta kuɗi ba wanda zai ci kuɗi sai wanda ba shi da hankali ko munafiki ko ba gaskiya ba ba wani mai hankali da yake roƙon Allah ya sa ya zama talaka sannan kyau kan ba wanda baya san kyau sai dai ya danganta kyau abin da zuciyarka take so shine mai kyau akwai sifofi da ake bayarwa shine sifofin mace mai kyau to akwai wanda shi kuma saba wannan sifofi ne yake ko wanda shi in ba ta ba gajeriya ba sai ba baya kanta wa anti allati ahbabti kull qasiratin ilayya wa lam tadri bi dhaka al qasair uhibbu min an niswan kull qasiratin laha nasabun fil alamin qasir ala hadd za'mihi misali da haka abinda ka gani yana da kace so ne yake da kyau to ba ana kaka zaɓi macen da take da kyau ba ka ce ni kan ƙa'ida ta sai mata ta da kyau la'alla za ka fi iya yi mata adalci in ya zama tana da kyan da zuciyarka ta yarda cewa kyau amma dai abin da bai dace ga ɗan adam ba shine ya ƙi karɓan mace alhali kuma tana da addini shi yasa aka rawaito cewa imamu ahmad a bisa tsarinsa ya fi ganin cewa a fara duba wani abu da ba addini ba cikin abin da zuciya take so da shari'a ba ta hana ba saboda in aka zo addini kuma tana da addini ko da ba ta da wancan abin bai kamata a yi karɓanta to gwanda ma ka duba in ba ta da kyau da ba ka zo magana addini ba sai zan kayi rajinta saboda ba ta da kyau a'a wataƙila kana ganin cewa in ka auro ta za ka ƙara wa kanka nauyi ne kai kuma ka kalli abin da Allah ya yassare maka na zahiri ka kalli irin yanayin rayuwarka da yanayin rayuwar mutum irin ka sai kake ganin an ka auro ta ba lalle ne ka iya mata adalci ba ka gudanar da rayuwarta a irin yadda mace irin ta take bukata shikenan sai ka rabu da ita ba za a ce maka dan me ka daukar ta ba tunda ba ma ka zo binciken addini ba amma muddin ka tsallako ka zo kan addini to ku abin kunya ne gare ka mace tana da addini ka ke daukar ta shi yasa manzo Allah kuma bai ce tazawwaj za ta dini ba sai ce fam farbe za ta dini saboda ita kadai ce matan da za ta taimaka maka wajen sauke nauyi domin ba za ta yi maka da'a akan abin da yake wa Allah ba shi yasa masana aure sai suke cewa da za ka kula sai ka ce ka raba maki ɗari maki goma ya zama ka nemi kyau amma kai ya huce darajarsa ka ta huce maki goma dukiyar in za ka sa ido a kanta kar ta wuce maki goma sharafi na gida ma kai ya wuce maki goma don balarabe ya san me ake nufi da hasab maki saba'in kuma ka zuba shi a addini amma maki goma fa ba izi ba ne inda yan gana to haka in ka zo ka ga ba taimaka ba shikenan sai ka ce ba taimaka ba ita kuma mace dalilan zaɓar miji a wurinta suna da yawa amma dai shari'a sai ta duba maslaha ta ƙarshe saboda ita tana ƙarƙashin walicci domin in aka ƙyale mace ta auren da kanta ko mace irinta ta auren da ita za a iya yaudarar za a yi amfani da rauninsu a biyo musu ta hanyar da ba za su iya ganewa ba kamar yanzu yadda da yawan mu muka mika al'amarin auren da 'ya'yan mu hannun mata sai a je a haɗu da ita da ƙawarta a ce za a haɗa aure tsakanin 'yarta da ɗan ƙawarta a zo a kalamunce uban a yi iyayen da za a yi da ƙarshe kuma shekara ɗaya biyu ka ga an zo ana samun matsala wani lokacin sai iyaye mazan ma sun bincika sun ba da shawara a zo a nemi a tayar musu da hankali da rigima akan lallai dai in aka yi hakan a yi zumunci ne yi kaza ne kuma zuwa a auren watakila zuwa iya samun matsala shi yasa mace ba za ta aurar da kanta ba kuma ba za ta aurar da 'yar uwarta mace ba sai aka ba da sharaɗai biyu kamar yadda yake cikin hadisin Abu Hurairah ta Allah ya kare da a gare shi a sunanin Tirmidhi da sunan Ibn sannan ya zo a cikin hadisin Abu hatin almuzani muzani Allah ya kare da a gare shi cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sunan Tirmidhi a arwayat Tirmidhi idza ja'akum man tardawna dinahu an fara gabatar da addini kafin tarbiya a ruwaya ibnu majah kuma an fara gabatar da tarbiya dan a gwada maka da tarbiyar da addinin kaso kowanne yana buƙatar 50 bisa 100 yadda zaka wa addini muhimmanci haka zaka wa kyawawan halaye su kuma kyawawan halaye akwai waɗanda ɗanɗan addini ne kamar gaskiya akwai wanda kuma yana koma zuwa ga halitta kamar nutsuwa akwai wanda yana komawa zuwa ga wato al'ada akwai abin da a al'adance kamar kamala yanzu misali idan mutum ya zo yana da addininsa ɗari bisa ɗari ba shi da matsala to amma kuma a unguwa ana ganin ka ya ɗaura zani yana kaiwa yana komowa wannan dai har baya jin kunya zai iya ɗaura zani ya fito cikin jama'a to zai iya yin wani abin da kuma ba daidai ba tare da cewa dai baka da makamar da zaka kama shi a addini amma yanzu ka tafi yaman, ko ka je Indonesia ko Mauritania kai akwai inda su in ka sa wando ne ma a matsayin ka namiji suke dan ganin kaman ya za ka zo masallaci da wando sai ka ce ni sai dai ka dauro zani ka taho da shi to kaga wannan shi ma duka cikin ɗabi'u ne na ko a ga mutum yana zauna yana zama yana kyalkyala dariya ana jiyo magana da tsatsa kaga wannan yana koma zuwa ga halittarsa to amma shi ma dole ya kamata a yi la'akari da shi a matsayin hulu to idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu arwaya abu huraira abu huraira da abu hatim al-muzani arwaya abu huraira inda ibn malik khuluquhu wa dinahu fazawwiju ku bashi aure in ya zo ku aura maka? to amma duk da haka akwai abubuwan da kuma suke ba addini da tarbiyya ba kai kuma ana la'akari da su misali lafiya ai ba ta shiga cikin dinahu ba ko ta shiga ciki amma an sani a hankalce bai kamata mutum ya zo da wata rashin lafiya a zahiri wata za ta iya shafar mutum ba a ba shi abu da haka a yanzu idan yarinya ta taso ta ce to ni fa ina fa son mutumin da yake da ƙafafunsa biyu a diraba wanda yake da ƙafa ɗaya ba har ba za a ce mata ta zo da wani haramun ba ko mutum ya zo ta yi raddinsa ta ce da Allah ka yi haƙuri in aka ce me matsala ta ce babu idarsa ta ɗaya fa a rufe yake a to wannan kulub ne din ne ba kulub bane ba din bane amma ba haram bane kai kuma in an yi raddinka saboda wata tawaya ta ka ta halitta ba tawaya ne a gare ka ba kawai bazi ne na ajab na ɗan adam kamar yadda mutum ba zai iya fuka fuki ya tashi ba tunda Allah bai shi dan ya tashi ba kai ma Allah bai zaka auri wacce ba ta san irin wannan abu la'alla da ta kuma da yawa su kuma suna buƙatar sannan mace za ta iya cewa to ita ta fi son mutum babba ba ta son mutum ƙarami saboda watakila akwai wani abu da ya tabbata a zuciyarta a ɗabi'ar halittar da Allah ya masa iyayenka su zo su kawo mata shi ta ce ya yi ƙanƙanta ko ta ce ya yi girma wata tana kan ƙuruciya wata kuma ta kusan dattako wannan duk baya cin kulub da din amma shari'a ba ta hana a yi itibarinsa ba wata ba ta san mai ra'ayi wata kuma ta kusan mai ra'ayi abin da nake nufi da ra'ayi mai kafewa akan ra'ayi ita wata labari za a ba ta kawai wasu akwai mutumin da labari zai ji kawai na kafiyar wani ɗan adam kawai sai ka gaya ya gyara zama sai ya ji daɗi shi haka yake so horar muku ratse ba ku labari da bala abdullahi yan kaba ya bayar shi ya rawaito shi la'alla ko abin ya faru a gabansa ya dai san sahibul kista irin malami ne yana masallaci yana wa'azi yana tafsiri sai aka zo kistar iblis kun ana yawan haɗa isra'iliyat a faɗa a ce ai shaidan ma bayan an kore shi daga aljanna kaza da kaza to ya gama sai zo ta aliki na isra'iliya din nan mutumin fa yana dan kishin gida ana tafsirin nan sai aka ce ai daga baya ba fa bai fa inganta ba magana ai daga baya ma shedan ya zo ya ce da Allah ayi hakuri wannan abu da yayi shi ya tuba to amma lokacin tuna annabi adam ya mutu ma wai an binne shi sai aka ce masa to in kana so a yafe maka ka tafi ka je kabarin annabi adamu kai masa sujada sai ce haba Allah da ransa ma ban masa sujada ba ballata na ya mutu kawai mutumin sai ya gyara zama ce ka ji maza <laughs> Ma'ana shi kaga kafiya a kan ra'ayi tana burge wannan mutum <laughs> ma'ana shi wani abu ya burge shi abin da aka yi ya ji daɗinsa to haka kamar yadda namiji yake son ra'ayi akwai mutum da take son ra'ayi ita kawai labarin wani za a ba ta ji shi da tsayawa abinda bature yake cewa consistency ya zama over consistent akan ra'ayinsa sabit alama ba da ihe to sai ka da ita shi ta fito wata kuma a'a ita tana da arruhul qiyadiyya Allah ya yi ta da san jagoranci to kuma duk mai san jagoranci baya san tafiya da mai ra'ayi saboda shi ma mai ra'ayi ba ka rasa shi da san jagoranci ita kuma wannan halitta ba san da za ka yi baka sani ba annabi musa da shi da khadir annabi musa har alƙawari ya ɗauka in sa'altuka an da ba'da fala tusahibni amma sai da ya ƙara tambayar ta saboda annabi musa ba yana da ruh iyadiya ba zai ga abu kawai ya shiru ba in dai ya ga abu ya fahimci ba daidai ne, ba zai yi magana saboda haka shugaba ke. sai sai to ha za ka raƙo bai wa baina har ya tabbata a cikin ingantaccen hadisi maza Allah sun ake cewa rahimallahu musa da yayi haƙuri da mun samu abin da muka samu to saboda haka a wa'annan maki ne aka ba wa mace ita mata ta saboda aure ya ɗure akan yadda Allah yake mace zai iya zama tana da ƙawazuncin miji kuma sai ya gazanto mutumin nan watakila mutum ne wanda baya zama to kuma ran da take bukatar sa in baya kusa da ita ya za ta za ta iya gaskiya ni ba na son shi saboda kaza wannan kaga ba shi da alaka da rashin addini ko rashin tarbiyya larura ce ta rayuwa hadisin Fatima bint Qais manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya raddin Abu Jahab da dalilin cewa la ya da'u asahu an asikihi sannan kuma idan mace tana da test abinda ake cewa test shine da Hausa zamu ce wato mace ce wacce take da ra'ayin fantamawa da san rayuwa wannan ai halitta ce ko akwai wanda su tun a halitta su sun taso akan bazaza ba su damu da wani irin kaiwa matuƙa a wajen birnin ci da gayu da waye ba amma akwai wanda su ko da talauci akwai gayu da tsari da tsafta an gane to idan mace tana da irin wannan sai zanto ita kuma tana da tsarin mijin da take so ba ta son mijin da ba zai iya biya mata bukatunta na rayuwa ta fuskar ah, kuɗi ba sai ta ce to ni gaskiya mai karamar sana'a ba zan aure shi ni na fitar mutumin da yake da sana'ar da zai iya provide zai iya sabon min da abu kaza da kaza duk da dai bai kamata wannan ya zama dalili ba amma kuma da mace za ta yi haka ba za a zo a kawo mata kabale da ba a ce ta saba wa shari'a ta saba wa sunna in ka nazari sosai za ga faɗin musulunci ƙarshe da take ba da labari ta ce mai test tana da high test saboda lokacin da abu abu umar ibn hab ya sake ta ai baya nan ya sake ta ya aiko mata da takarda ne ta saki cikon saki na uku ko a ciki sai mata ma ihsani ce ga wani hatsi nan da kaza ki ɗauka zai ishe ki ki ci gaba da jalautawa har ki gama idda sai ki tafi to saboda mace ce da take take da rayuwa rayuwar tufafi da rayuwar abinci sai ta ɗauko abincin ta zo gaba a nan sama ta kawo ƙaran mijin ta ce ya kace ni kuma kaga ɗan abin da ya bamu so sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ai ba ma ki da asalin ciyarwa a wajen kaga magana test ta fito ko ba ki da ciyarwa a kansa ko magana san kaya masu kyau ko kuma yanayin shiga mai kyau manzala sama da har ya tura ta wani gida ta je ta idda sai ce ko da yake ta na suna yawan shiga gidan ko ma gidan ibnu ummi maktum fa innahu rajulun a'ma domin shi makaho ne fatada'ina Kin kinga sai ki sanya kayan ki yadda kike so ashe kenan ita mace ce mai san sanya tufafin tautakil suna da kayayyakinta na zaman gida don haka shi sa da mu'awiya ya zo ai mu'awiya ba talaka ba ne tilik duk wanda ya duba tarihin mu'awiya amma mazala sa ta ce fa su'udu kullama lahu saboda yanayin status ɗinsa a lokacin ba zai iya da irin na bintu qais ba to don a samu daidaito mukafa'a abinda ake cewa equality sai mazala sa ya ba da shawara amma a ba jahalin وأما أبو جهم فلا يدعو عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له sai ba ta shawarar madaidaici wanda in ta aure shi ba ta da wayannan matsalolin guda biyu ita san ciki usamata ibn zaid fa nakahatu fa khsubitat fi to abinda zan tike da shi a ƙarshe ƴan uwa abinda isa musulunci ya mana wannan gatan ya ba mu damar zaki domin ya zan ka shiga cikin rayuwar auren da nishaɗin da za ka iya sauke haƙƙin Allah kuma ka iya sauke haƙƙin wanda kake aure ƙarƙashin in ce mace ce kenan ko kuma in kai namiji ne ka sauke haƙƙin wacce Allah ya ɗora ba babban haƙƙin da yake kan namiji Shi ne riƙe amanar mace wajen ciyar da ita da ba ta masaukin da zai tabbatar mata da tsaro da kuma tabbatar da salamar zuciyarta kubutar zuciyarta kar ta faɗa cikin wata aƙida mummuna sannan kubutar zuciyarta kada matsalar ka ta haifar mata da tunanin tunanen da zai tarwatsa mata al'amari daga nan kuma abin da Allah ya hore maka kake ciyar da ita kake kyautata mata wannan ababi ne na dama da Allah yake bawa wannan ya hana wancan lirfi zuka'atin min sa'atihi wa man qadira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah ya zo a cikin hadisin Muawiyata al-Qushairi Allah ya ji kansa ya kara masa yarda. wanda Imam al-Bukhari ya rawaito shi ta'liqan al-Imam Abu Dawud ya kawo shi sanadin Hasan cewa an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me haƙƙin matar ɗayan mu akan sa ɗayan mutum ɗaya daga cikin yana da aure wani haƙƙi ne zama wajibi akan sa game da matarsa zala ya ce an tut'imaha idza ta'imta tunda kana cin abinci to ita ma ka ciyar da ita wasu na fassara shi idza ta'imta in ka ci abinci sai ka dan haka abin da ka ci shi zaka kawo mata wannan ai ya sabawa kudura ta dan adam wataƙila ita wanda take bukata yafi wanda ka cin idza ta'imta tun ai ma dumta tat'am wa alaihi ma dumta tahtaju ila at'am ita ma mutunta tahtaju ila at'am ka ciyar da ita tunda kai ma kana cin abinci wan taktuwa ha ka tufatar da ita idan ta sai ta tunda kai ma kakan nemi tufa da za ka sa a jikinka to kyautata mata kuma da irin abin da zuciya take so in dai ya tabbata cewa namiji da mace sun haɗu akan san abin amma akwai abin da namiji yana son sa mace ba ta san, ko mace tana son sa namiji baya san sa to sai abu abin da al'ada da kuma yanayin halitta ta ce a kiyaye wannan wala tadribul wajha wala tuqaddih wannan abin da ya shafi harkar horo duk da cewa Allah ya ba wa namiji dama ya ladabtar da mace to amma ba a ce ya cince ta ko ya kware ta ba kar ka taba mata fuska fuskar ta wurin ado ne ba a yadda ka muzanta ta ba ba maganar zagi zagi saban Allah ne hatta a cikin auren miji ya zagi matarsa ba shi da hurumin da zai zagi matarsa amma ya ladabtar da ita ta hanyar wa'azi duk abin da zai iya ɗaukar ma'anar wa'azi ko da ita ta fahimce shi a matsayin zagi to ya halatta sannan ƙaurace mata in dai an gane cewa hakan zai iya haifar da ɗa mai ido to babu laifi duka in dai an tabbatar da zai haifar da ɗa mai ido a bisa tsarin shari'a duk da cewa manzo Allah bai taɓa dukan masa ba sallallahu alaihi wa alihi sallam ko ba burgewa ce ba gwaninta bane ga mutum ya taɓa dukan matarsa amma wataƙila akwai matar da Allah ba abin da zai gyara ta sai haka to saboda wannan aka tanadi wannan hukunci ita kuma mace babban abin da yake kanta na tilas da yafi kowanne shine da'a kamar da yake cikin hadisin Jabir inda Muslim da'ar katta yi abin da baya so kuma ɗa'ar tayi yi abin da yake so babban abin da kuma ya fi wajibi ta kiyaye shine ta kiyaye kanta ta kai kanta inda baya so don haka da za ku taho da mijinki ya ce miki ta niƙabi saboda ban san mutane su ga fuskarki ko da a mazabinki niƙabi ba wajibi ba ne sanda ya ce kisa wajibi ne kisa saboda ɗa'ar miji domin akwai mutanen da miji ba zai so su kalli matar fuskan matarsa to tunda manzo Allah sama kuma a can gida ce kuma kuna da haƙi a kansu, kar su bari wani ya tako ya shigo cikin gidanku inda shimfiɗar ku take in ba kwa san amma in kuna son sa kun yarda to idan aka bi ka'ida ta shari'a in ya zama ba saban Allah ce babu laifi to wannan na dan yi mana matashiya eh, dan in tunatar saboda ba ni da wani abu a ƙasa wanda zan tsawaita a kansa ina fatan Allah ya sanya albarka a cikin wannan aure kuma wannan ɗan takaitattun bayanin da nayi abin da yake na faɗe shi daidai to ina fatan Allah ya haɗa mu a cikin ladansa Abin da kuma duk aka ji shi ya saba wa abin da yake shine daidai da haƙiƙa to kuskure ne daga gare ni a kuma ina roƙon Allah subhanahu wataala ya karɓi uzurina ya kuma gafarta mini yadda Allah ya haɗa mu anan Allah ya haɗa fuskokin mu a aljanna hada wa sallallahu sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kuma kamar yadda kun ga ba tare da tsari ne a da yin abin ba amma alhamdulillah kalmomin da ba mu amfani da su a wannan zama daga abin da ya shafi rayuwa ta harkar ilimi da kuma abin da ya shafi rayuwa ta zamantakewa na shi auren da yadda ya kamata a ɓangaren maza da yadda ya kamata a ɓangaren mata da abin da ya kamaci ita amarya da shi ango lallai wanda biyu ya saurare da basira na san in allah so ya fa'idantu game da saurare da zai wa malamai ko waɗanda ke jawabai da kuma abin da ya kamata na zaɓi lokacin aure a ɓangaren 'ya'ya maza ko mata da yadda ya kamata in an yi aure a zamantakewa da irin shawarwarin da malam ya bayar wanda in Allah ya so amarya da duk waɗanda ke da aure ɓangaren mazan da matan ya yi amfani da kalmomin da za su amfanar da mu matuƙa allah ka saka da alkhairi to kamar da yadda na ambata kunga waɗannan bayan allah da ƙaƙuran malamai zuwa su bai kamata a ce su wuce ba ne ko ya shirya wani abu wanda zai amfanar kuma na san in Allah ya su abubuwan da muka ji ko daga Malam Abdulsalam na san Allah ya su so idan to an amfana kai tsaye zan koma wurin a sheikh Musa Yusuf wanda ya fi shahara da asalin sunna Malam Allah ya wuce ma gaba ya ma jagoranci kuma ba ɓoye ba ne shi ma ya taɓa zuwa nan ya gabatar da wa'azi a saurare na basira muna roƙon allah ya wuce masa gaba a abin da zai gabatar zuwa ga abin da yake so ya shi malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا وكان ربك قديرا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، أنقوى ربما لني الشيخ أبو بكر عبد السلام al-ma'aru baban gwale ya gabatar da kalmomi waɗanda suke gaskiya suna da tsada ƙwarar gaskiyar gaske a ne na so in taƙaifa akan abubuwa ne guda biyu tare da ƙarancin lokaci abu na farko yawaitar kishi matsananci yanzu ga mata wanda kuma yake sabbaba kuma kaiwa zuwa ga mace-macen aurensu ɗin allah maɗaukakin sarki ya yi tsari wajen gudanuwar rayuwar halittu guda biyu namiji da mace da aka zama ga a ƙarƙashin wannan ne har sai da tafi allah ya haɗa dangogin guda biyu ya rantse da su cewa wa ma khalaqa zakar wal'unsa Allah ya rantse da dangin namiji da kuma mace sannan ya ce alam ya kuno tufatan min maniyin yumna sun makana alaƙasan a fasawa ja alamin huzzauje ne zakara fal'unsa a tsarin da allah maɗaukakin sarki ya yi rayuwa za ku ga cewa ko ba a jinsi na ɗan adam ba a jinsi na dabbobi mace tana da buƙatar namiji wajen rayuwa namiji yana da buƙatar mace wajen rayuwa din da haka Allah sai ya ce wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn kowane irin abu mun yi shi jinsi guda biyu akwai negative akwai kuma positive ko a jinsi na tsirrai za ku samu wa'annan dangogin guda biyu ake samu akwai namiji akwai kuma mace yayin da Allah madaukakin sarki ma rayuwa wannan tsarin to dan adam da ya ci wa laqad karramna bani adama mun karrama dan adam sai zaman to tsarin da yawa dan adam namiji da mace wajen yadda ya kamata su gudanu wajen rayuwa ta aure to tana da bambanci da ta jinsin tsirrai da kuma jinsi da dabbobi da aka da kuka ƙarƙashin wannan ne yasa Allah yake cewa أحل لكم ليلة الصيام الرفض إلى نسائكم سيتهن لباس لكم وأنتم لباس لهن سيدي قتنتا mace kamar tufafi ne ga namiji ne tufafi ne ga mace dukkan wacce yanzu a cikin ku ta taso ta zo gurin nan idan ta sanya tufafi a jikinta karanci ya mata abu uku na farko ya kare mata tsirai da haka Allah ya kira tsiraici ya ce masa sau'a sannan na biyu ya mayar da ita mai mutunci da yanzu wata da za ta tashi a nan gurin Allah ya kiyaye a ga kawai tana kokarin ta kwaba kayan ta rike ta za na inna lillahi ku rike ta inna lillahi ku rike ta magana ta lalace sannan na uku wato a ya mai da ita ta zamanto tana da kwalliya sa kaya ya sa ya zama kina da kwalliya ya kare miki tsiraici ya mayar da ke mai mutunci shi yasa duk lokacin da mace Allah ya ba ta mijin da zai rike ta amana ya rufa mata asiri ta yi ƙoƙarin cewa bari ta kama rigar ta keta to daidai take da akwai kaya a jikinta ta ce bari ta keta kayan da ya jiki jikinta don taimakon ta tsirara wannan shi ne misali sannan za ku ga cewa a cikinku yanzu duwacce wacce ta je za ta sai kaya a kasuwa akwai kayan da ko tana ganin sai yana da mugun kyau a iri. amma kun san akwai kayan da ake ce masa wanke kudinka wanda duk yadda yake da kyau da kyalkyali da daukar ido in kika tabbatar da kin siyo kika zo kika danna shi a ruwa kina wankewa so daya kayan ya tafi to kina ganin ta haka take haƙura ki kyale shi da kyan shi wannan ya sa shari'ar musulunci da ta tashi sai ba ta ban namiji yadda ya ga dama ba wajen yin auren ba ta bar mace ta yadda ta ga dama ba wajen yin auren sai ɓangaren maza akwai shawarar da annabi ya ba su yake in sun tashi za su yi aure ga yadda za su yi ɓangaren mata ma ga yadda za su yi bahaushe yana cewa wai abinda babba ya hangu yaro ko zai hauri ni ba zai hango ba to shi kuma abinda annabi ya hango ma al'ummar sai ya ba su shawara ba rini ba ko sama ta bakwai za ka hau ba za ka hango ba saboda shi na biyun ne da gairil wahayi da ya annabi ne in ba da wahayi daga gurin Allah ba Ba ya yin tasarrufi to yau a rayuwar aure farko tukunna da mazan da matan kuwa ya menene alaƙarsa da auren lokacin da zai yi wajen ɗabbaka shawarwarin da annabi ya bashi idan zai auren za ku ga mafi yawancin mu mun yi nisa da waɗannan abubuwan wannan ita ce hanya ta farko ta shiga matsala daga cikin matsaloli a ƙarƙashin wannan sakin aure ɗaya ne daga cikin abubuwan da ba a son su sai idan sun kama sun zama dole sai a ɗauke shi a babin lalura za mu ga cewa a suratun nisa'i wacce ake ce mata alkubara da Allah subhanahu wa ta'ala ya tashi faɗar cewa maza su suke da shugabanci akan mata yayin da yadda maza suke da haƙƙi akan mata matan ma suna da haƙƙi akan maza walahunna mislul ladhi alaihinna bil ma'rufi yadda maza take da haƙƙi akan mata mata ma suna da haƙƙi akan mazaje menene babbanci Allah sai su walil rijali alaihinna daraja amma mazan Allah ya ɗauke su ya tsora su akan matan wajen cewa su ne shugabanci shugabanni su za su jagorance su da haka ƙarƙashin wannan ne sai ya ce to ar-rijal qawwamuna 'ala nisa'i saboda mai bima faddala Allah ba'dahum ala ba'd saboda sa Allah ya fifita sashi akan sashi dukkan abin da ake zuwa ana muku kururuwa ta shedan a ce muku waje abin da namiji yayi mace za ta iya kun san ƙarya ne duk wacce ta haihu a cikin ku tun daga ɗaukar cikin ɗa namiji da haifarsa da shayar da ita da shi da ɗaukan cikin mace da haifarta da shayar da ita kun san abin da Allah ya faɗa cewa laisa zakar kal'unsa haka yake akwai guraren da mace da namiji sun yi haɗaka akwai guraren da namiji ya bambanta da mace mace ta bambanta da namiji wa walaisa zakar kal'unsa sai ya ce yau ma an faƙo min amwalihim saboda abin da mazan suke na infaki wajen ciyar da matar to sai Allah ya ce fasalihatu mata na kirki babu yadda za a mace ta zama ta kirki sai idan ta yi ƙoƙari ta gyara ta guda biyu alaƙa tsakaninta da Allah da haka malamai sukan ce idan an ce al'abdus salihu huwa al'abdul mustaqimu ala ta'atin lahi alƙa'imu alaihi alƙa'imu bima alaihi min huquqin lahi huququl ibad sai kin tsayi wajen ki yi ƙoƙari ki gyara alaƙar ki da Allah ta zama tana da kyau sannan alaƙar ki da bayan Allah ta zama tana da kyau mutane da dama ba su gane cewa ba duk abin da za ka karanta na haƙoƙi a ƙwar'ani bai fita daga ɗayan biyu in ma haƙƙin ku ga yana da alaƙa da haƙƙin Allah ne ko ku ga haƙƙin yana da alaƙa da haƙƙin bayan Allah ne idan mutum ya sauke haƙƙin Allah aka tafi lahira bai sauke haƙƙin mutane ba akwai matsala in mutum ya sauke haƙƙin mutane aka tafi lahira bai sauke haƙƙin Allah ba akwai matsala da haka ba a kiran mace a ce mata almar'atu as-saliha dole sai ta hada abu guda biyu kai hatta ta abirin qur'ani wajen almar'atu waz-zawja suna da bambanci mu ne wajen fassara idan mun zo mace almar'atu mace azzauja mace mace amma a binciken da aka yi mai zurfi wajen ta'abiri na lugar larabci za ka samu dole akwai bambanci tsakanin almar'atu da kuma azzauja wannan shi ne idan man ɗauki ayar laisal birra an tuwallo wujuhakum qibala al-mashriqi wal magribi walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ikatu wal kitabi wan nabiyina za ku ga duk waɗannan haƙƙoƙi ne da suke da alaƙa tsakanin ɗan adam da Allah amma wa atal mala ala hubbihi mutum ya ɗauki kuɗin shi bari yana son kuɗin wa zai ba zawul qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabi was sa'ilina wa fir riqabi wannan haƙƙi ne tsakanin bayi da bayi wa qama as-salata wannan haƙƙi ne tsakanin Allah da ɗan adam wa zakata ba da zakka wannan haƙƙi ne tsakanin mutane da mutane daka ko kayi sallah kana da abin da za ka yi zakka ka rike kuɗin a matsayin haƙƙin mutane aka tafi lahira baka sauke nauyin ba akwai matsala daka wa qama salata wa atas zakata wal mufuna bi ahadihim a ahadu wannan haƙƙi ne tsakaninka da mutane والصابرين في البأساء والضراء وحين ba. wayannan abubuwan da suka kunshi wani bangare haƙƙin Allah wani bangare haƙƙin mutane su ne kuma da Allah ya gama sai ce ula'ika alladhina sadaqu wa ula'ika humul muttaquna wayannan su ne masu gaskiya a imaninsu su kuma su ne waɗanda suke da jin ainihin wato tsoron Allah to za ku ga cewa a wannan ayar da Allah madaukakin sarki yace fasalihatu anitatu hafizatu lilghaibi bima hafizallah mata nagartattu waɗanda suke masu biyayya ga Allah da mazajensu sannan suna ƙoƙarin tsare duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya ce a tsare to waɗannan fasalihatu qanitatun hafizatun lilghaibi ma hafizallah wani lokaci ana iya samun ana zaune sai matsala ta shigo shi ne sai Allah ya ce wallati takafuna zahunna matan da kuke jin tsoron bijirewarsu matakin farko faɗi a ai musu wa'azi a kowace da abin da take yi idan ka zaunar da ita ka ja hankalin da ka tunatar da ita Allah sai mata nasiha ka nuna mata matsayin gidansa da ta fito za ka ga jikinta ya sanyi kuma abin da take tana bari wata kuma wa'azi ba zai mata ba in ka ja aya ku ƙarasa tare in kun ƙarasa tare ta maka kabbar irgidi ta ce allahu akbar ko ta kalle ka ta ce sannan makogwara mala abubakar guni saboda tsabar karatu wannan wa'azi ba zai mata ba to wacce wa'azi ba zai mata ba to dole a tafi mataki na biyu wahajiruhunna fil madaji a ƙaurace mata wajen kwanciya wanda yana daga ciki ya zamanto wata in ka ce ba za ka kwanta da ita ba ita kwance dama bai dame ta ba babban tashin hankalinta shine a daina cin abincinta to dole sai mutum ya yi ƙoƙarin ya gano menene wanda ita kuma ta fasu wanda da an taɓa shi an taɓa tashin hankalinta to ta wannan hanyar ita kuma ake iya magance matsalarta to a wannan matakin na wa'azi ta yi za ku ga wata ta fara yin abubuwa inda ba daidai ba mijin ya yi ya ƙaurace ɗin ya sako iyayenta ciki sun yi mata nasiha sun ja hankalinta amma ba ta ji ba to mataki na uku da ka bari a sako maka ita to gara a tafi na farki na uku shine wadribuhunna a dake su da haka annabi ya yi bayani ya ce darban gaira mubarri dukan da ba zai tayar da jiki ba ba irin dukan da wasu ke ba wani in zai fara duka sai ya yi bismillah kafin ya fara ba irin wannan dukan ba a ba shi ba kamar yadda mafi yawancin kunan da kuke islamiyya ko ibtida'iyya ko makarantar boko js ko matsiniyo da ku samu cewa ɗalibai sun yi laifi akwai nau'in dukan da ake musu dan ta'adibi duka wanda ba zai tayar da biki ba kuma duka ne da in an da ke kina ji a biki a riyu amma in kin dawo gida ba ki iya faɗa ga irin dukan da aka yi miki a makaranta to wannan ya fi sauƙi da a sako maka yarka tunda kai da kanka ka tabbatar da cewa nan ba ta da mutunci to yana daga cikin matsalar wasu iyaye a yanzu shine da iyaye suna cewa da aljannar gidan iyaye gara jahannamar gidan miji za ku ga cewa matsala biyu muke fama da ita yanzu akwai iyayen da za ku ga 'yarsu tana zaune a gidan aure tana cutuwa cutuwar da yana iya kai ta ta mutu ma amma wala ba sa iya ɗauka kowane irin mataki sun zara mata ido sun kyale ta akwai kuma iyayen banza waɗanda su yarinya idan ta zo ta ba da labari ta ce an mata kaza mijin bai ma isa su tambaye shi ba mai ya faru kawai da ta zo za su yi zauna ashe na muna ganin shi haka ashe bai da mutunci da ka zo ba za ma a bakta kai bayani ba tun da dai ta riga yarsa ma'asumiya ce ta zo ta faɗa to ba ta yin ƙarya wani ma idan yar ta kawo labari maimakon asali rikici ya haɗa mutane guda biyu to a yi ƙoƙari an ji ta wannan a ji ta wannan don wannan ita ce ka'ida ko alƙali ne a kotu bai jin bangare ɗaya na mutane guda biyu da suke rigima sannan ya yanke hukunci bai ji daga ɓangarorin guda biyu kun ga yanzu ina sauraron kitace sai na mata da yawa maganar da Ali bin Abi Talib yake faɗa radiyallahu anhu yake cewa da yawa mata sukan yi kuka ana zaluntar su kuma su ma zalume ne so in ba ka da experience wata in ta zo ta ce mijinta ya mata kaza ta fashe ma da kuka wala in baka bincika ba in mijin ya zo kawai tashi za ku ku haudan bari shi ka hau naushin shi amma ana zaunawa ga shi ke me ya faru to sai kaga wata inda ka zo ka ki ma abin sai kaga ta dawo ta baka kunya daga baya ta sace maka gwiwa wannan matsalar yana faruwa to in wannan matsalar ba ta gyaru ba mataki na wadribuhunna to dole sai an tafi mataki na uku shine wanda Allah ya ce wa in khiftu shiqaqa bainihima fa ba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha idan rikici ikici ya cinyewa shi complain ita complain to yanzu nan duk wacce take da aure a cikin ku na tabbatar mijinta ba a hanya kawai suka haɗu bai ce kese ce wance eh? to ni mijinki ne aure ya ɗau za ku samu dole kafin auren akwai wali wanda ya ɗaura mata aure shi sa ba a yadda ki aure da kanki ba shi kuma akwai wakilin da ya je ya karɓo masa auren babban matsalar da muke fama da ita yanzu kaso goma cikin ɗalibai da iyayensu da ake karantar da su addini masu ganin girman ka su ne waɗanda idan isa za ta yi aure ko da kai ne malaminsu kai ka koya mata addini tsawon rayuwarta su ne wanda idan auren ya kusa sai su buga invitation ka su kawo maka shi gashi ka san wata nemo ba ba a nemi shawararka ba sai an shiga rigima sai a zo a saka akwai lokacin da na ɗauki kusan sati ɗaya kullum in na zauna rigimar aure cin karfe takwas ban karya ba sai na kai karfe ɗaya to da naga ga abin ya fara yin yawa na daina karatu ma ga baki ɗaya idan an no sai in ce ke kina da wali ko babu kai kana da wakili ko babu to ku koma wajen sa mana su san yadda za su yi warware auren hanyar da na yi na taƙaita ma kaina matsala kenan yanzu duk wanda bai tambaye ni ba za ta yi aure wa ya kamata ta aura in an zo sai in ce ku koma can inda aka kullo a san yadda za a yi a nemo yadda za a yi a warware matsalar da aka kullo wannan ita ce ƙa'idar yadda ake yi a musulunci so wannan yana daga cikin hanyoyin da ake bi to za mu ga cewa matsalar saki sai da Allah subhanahu wata'ala ya saukar da sura su kutum guda a kanta suratul talaq a farko da ya fara sai ya bude magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ayyuhan nabiyyu taqil ya ayyuhan nabi idza tallaqtumun ya kai annabi sai aka kawo domini na jama'a gabaki ya aka in za ku saki mata sai aka ce fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul idda ku sake su da iddar su kuma ku kiyaye lissafin idda yaushe aka fara yaushe za a gama wani irin nau'i ne ma na idda menene dalilin da yasa da Allah ya kawo maganar saki yana matsawa ga basiti wattaqullaha rabbakum ku du tsoron Allah saboda lokacin da din rigima ta faru ta aure mace tana buƙatar a sake ta ko namiji yana buƙatar zai saki mace za ku ga maganan a duk tsoron Allah ba ta taso ba kowa son zuciya sai ke kawo shi yasa za ku ga yanzu sai ce la takhrujuhunna min hinna wala ya yakhrujna illa an yi ya'tina mu bayyana. in an saki mace tattabata a basta ta zauna ta idda shi ma mijinta da ya fitar da ita yanzu wannan dokar kiyaye ta yana wahala wani da ya yi saki kafin ya je ya dawo zai ce to a ɗibo mota a zo a kwashe kayan in ba a ɗauko ba za ku ga in ya tashi dawowa da diga za a gan shi ya dawo ya tsaya kofar ɗakin ya ce wallahi ko a kwashe kayan ko kuma wallahi sai ya gaggabe kofar ɗakin ko kuma su kuma wasu da an yi saki watakila mijin ya fusaka ƙa'idar da Allah ya ce kada a fasa. da ya je harkokinsa ya dawo ba ta fata ba ana iya daidaitawa to da ya je kasuwa kafin ya dawo ko ya je wani aiki sai a nemo tan tebur sai a zo ko kanta sai a zo sai a kwashe kayan kaf dama kayan ba nashi bane na ta yana zuwa ko da zai tura kofa sai ga kofar ta bi shi ya duba ɗakin sai ga kullu man duk abin da ke dakin an kwashe wata ila, sai wata yar buta ta san yana da ita ko gwangwanin alwala ko wata buta ita za a bin masa kofali ya shimfiɗa ya kwanta in yana da lokaci haka a ake wannan ka'idar ba a yi to akwai wasu matsaloli gaskiya da suke faruwa yanzu mun sani cewa kishi ga 'ya'ya mata abu ne na ɗabi'a da Allah subhanahu wata'ala yi shi wannan sunna ce ta Allah ba za ta canza ba amma ya kamata ku sani cewa kowane irin abu idan yi ƙasa da yawa ko yi sama da yawa matsala shi yasa wannan al'ummar ta annabi ta zamanto Allah ya ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan ummatan wasafa to shi yasa kowane irin abu ana so mutum ya zamanto dan tsaka tsakiya da ku wajen ciyarwa ma Allah ce yawa na siffanta ibadur rahman sai yace walladina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu sai ce wa kana baina zalika yana so a tsaya a tsakiya tsaka wajen kyauta ya ce ji taj'al yadaka maghlulatan ila umkika wala tabsutha kullal bast fataq'ud to haka ake bukatar tsaka tsakiya sannan kuma wannan kishin da Allah maɗaukakin sarki ya yi shi a matsayin ɗabi'a bayan mace ce ƙoƙari kishin nata ya zama mutawassiti sannan ta ɗora shi a kan ma'auni na shari'a mun sani cewa annabi ya auri mata da yawa ko da ya rasu ya bar mata wajen tara amma kun ga yayin da ya zamanto matan wannan kishin nasu abin da yake control ɗinsa ayoyi ne na hadisai ayoyi ne da kuma hadisai wanda har sai da Allah ya tunatar da su yace wa dhukurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma wannan shine abinda ake so abinda ku kuke zuwa kuke karantawa a makaranta to ku dinga duba girman Allah hatta a nahiya ta kishi ku dinga dabbaka abinda kuke karanta da yawa na sha faɗa wasu zaka gansu ustazai ne wasu malamai ne ma masu karantarwa amma wallahi ba za ka gane malantarsu ba da ustazancin nasa suna mata tseren da aka ce mijinsu zai karu a wuri lokacin ne za ka gane za ta yi aiki da abin da take karanta ko ba za ta yi ba to wannan wajen yanzu tsakani da Allah ana samun matsala yanzu kun ko jiya wanda take bibiyar kafafun yada labarai an samu kes a jihar Neja wata yarinya yar katsina an yi aure ba da dadewa ba a uwar gidan ta gayyaci wasu abokanta sun je sun sa taɓarya sun buge ta sai da ta mutu bayan ta mutu kuma suka zo suka cinna wa gawarta wuta suka ce wuta ɗaki ne irin wannan kyasa kisan ana samun shi da yawa yanzu akwai wanda ya ce min shi bai ma auren ba kawai yana neman auren ne da yawa za ku ga cewa namiji yana da mace zai ƙara aure wata haƙƙin da ba nata ba ma akan ba ta don a zauna lafiya amma ba a zauna a lafiya zan mutum da ya aure a ce duk kayan da ya yi wacce zai auro ya miki wannan babu ne na isa ne ba wanda ya ce dole sai haka wata aimata mata a lallashe ta amma ina ya ce min wallahi da daddare haka kawai ta daina mace ya ce falon shi haka za ta kai kamar nan zuwa can za ta tashi tun bayan sallar isha in ta dinga huci ta kai daga farkon falon nan ta je ta dawo ya ce akwai bindiga a ɗakin na haka ya haƙura ya ɗauke bindigar ya ce don wallahi yadda take hutun nan yana jin tsoro kafa ta je ta ɗauko bindigar nan ta zo ta rara kame wuta yana kunci ya ji ya yi ɗinkuna masu tsada sun fi kala goma an kawo ɗinkunan haka ta je ta ɗauko sabuwar reza kowace riga sai da ta keta in ta sa daga sama zuwa ƙasa ya fi so goma ta yadda babu wani telan da zai iya gyara kayan wannan fa bai ma fayo auren ba fa labari ta ji cewa in eh, zai yi auren take ɗaukar irin wannan take ɗaukar irin matakin da wata mijinta ta zo ta ɗora mai a wuta sai da man ya tafasa ya soyu ta ɗauko ta an mai aka yi magana mai yasa ta yaka ta tsabar bala'in san shi ne ta ji labari zai auro wata taga kawai saboda soyayya ƙara kawai ta soye shi ma da a huta wai soyayya ce ta ja gara ka soye shi a huta to wannan yana ciki da haka sai ya zaman to yanzu babban masifar da muka shiga yanzu babu abin da yake daban tsoro irin a ce ɗaliban karatu ɗaliban ilimi saboda matsalar kishiya yanzu wai suna shiga harkar bokaye wannan shine abin da ya fita da hankali kwana bai wuce kwana bakwai ba wasu yara sun zo gidana da suka zo gidana ɗaya daga cikinsu su suka zo suna bani labari akwai wani boka a ƙasan inda nake wata mijinta ya sake ta tana so mijin ya dawo da ita mijin ya ƙi dawo da ita cikin ramadanan nan da ya wuce da azuminta ta je wajen shi cewa maganan mijinta tana so mijin ya dawo da ita sai ya ce mata to hanya guda ɗaya ce kawai za a iya yin aikin da mijin zai dawo da ita Shi ne sai idan ta kawo maniyinta an haɗa aikin da za a yi sannan mijin zai iya dawo da ita ta ce ba ta sanya za ta yi ba ya ce ta kwanta yi zina da ita a cikin watan ramadana kuma menene babban problem ɗin da ya faru ma mijin ya sake ta inda take kokarin a dawo da ita mijin aure ya tsala? ita kuma tana so ta kori kishiyar sai ta fara bin malaman tsibbi sai mijin ya gane dalilin da ya sa ya rabu da ita ke. so wannan yana sawa da yawa za ku ga garin wannan sai mutum ya tafi da ciki da barbara sai ya dawo da shi inda kwanaki nan a katsina wannan abin ya faru wanda kafofin yada labarai sun je sun ɗauko wata mata haka ta tafi neman wai za ta mallake mijin sai bukan ya mallake ta sai ya zamanto maimakon ya zamanto tana yin lafiyayyen abinci tana kawo mijinta sai take yin lafiyayyen abinci tana kai wa boka ta wani a gurin shi shi yake haka irin waɗannan fitintunin su suke faruwa da haka yanzu in a kaduna ne kake neman aure za ka ƙara sai a zo idan kana kaduna ne kana neman aure a zariya ne to wacce kake nema sai a tafi can kaduna sai a samu matarka a ce mata ke kin san wacce zai aure kuwa a ce a'a sai a ce to wallahi daga zariya ce kin san a zariya sai a ce akwai ba? akwai ina ne sai a ce to wallahi sai kin tashi kin yi daga sai kin tashi tsaye to wannan fa tashi tsayen da ake nufi sai kin tashi to dole fa sai kin shiga malaman tsubu shine fa abin da ake nufi da sai kin tashi ne da haka gaskiyar magana a mata su ji tsoron Allah akan irin wa'annan al'amuran da suke nasiha ta ta ƙarshe da nake so in yi akan wannan abin shine kun ga musulunci da ya ce a ƙara aure wallahi babban hikiman Allah haka shine ku matan a taimake ku a rufa muku asiri yanzu kwanaki wata mata ta zo na za a biya ma ɗanta kuɗin makaranta mijin ko shekara bai da rasuwa ba kuma ga ta yarinya amma sun haihu da shi kamar bakwai haka na ce mata yanzu kin ga yadda kike yanzu da 'ya'ya bakwai inda yanzu wani zai ce zai aure ki ya riƙe ki ya rufa miki asiri ya riƙe yaran nan kina so ku ta ce na ce amma a baya ke da mijinki kafin ya bar duniya zai ce bari ya auro wata irin ki wacce ta shiga irin wannan matsala don ya taimake ta ya rufa miki asiri cewa za ki rufin asirin sai dai a ja a wani gurin amma dai ba kanta ba akwai ma na yi lacca kwanaki ta kwana biyu mai sunan zalincin da wasu daga cikin mazaje suke wa mata to a matan ma su ma akwai azzalumai lamba ta ɗaya yanzu kwanaki akwai mutumin da fa mace ce mijinta ya rasu ya batta da 'ya'ya bakwai ya aure ci ya riƙe 'ya'yan kamar shi ya haife su sai ya tashi zai ƙaru aure ya tashi zai ƙaru aure ta ce bata yadda ba ita fa ya aure ta da 'ya'ya bakwai ba ba 'ya'yan shi bane ya riƙe kuma yana so zai ƙara aure ta ce bai isa ba da ta ce bai isa ba ta ga ana maganan auren yana zuwa dangadar sai ta je ta siyo posin ta zo ta shirya lafiyayyen abinci zai ci ya zauna zai fara cin abincin kenan kawai sai da bukata ta bayi ta kama shi sai ya shiga suna da karamin yaro kawai shi kuma yaron yanzu ya ga lafiyayyen abinci sai ya ɗauki nama ya fara ci yana fara cin naman kafin ya fito daga bayan sai ga kumfa yana fita daga bakin yaron ana ɗaukar shi ana zuwa asibiti aka ci ai pozin ta, wa yaron da ya ci wannan pozin ɗin ya mutu kuma ɗanta ita ta haife shi to irin wayannan matsalolin ni shawarar da nake bayarwa zuwa ga mata su ji tsoron Allah su kansu wani lokaci 'yan matan da ake aurowa suna da matsala sannan mu kanmu mazan muna da matsala wani namiji tun kafin ya auro mace shi da kanshi yake buɗe ƙofa ga wacce zai auro ya nuna wa matarsa ta gida matarsa ya nuna cewa ga wacce zai auro ta waje ba ta shigo ba matarsa ba kowa ba ce ko kana da matsala wannan kai da ita ne ba wanda ya shafi matarka ta gida da wacce baka auro ba ko ku ga mutum yana neman yarinya zai auro ta bai auro ta ba amma in ya tashi zai sai abu sai ku ga iri ɗaya zai siya da na matar shi da yarinyar da yake neman ya auro bai auro ba dole tun kafin ta shigo tana jin cewa da ita da take waje da matakka da take gida ka faɗa da ka faɗa su so ni na sha faɗa wa mata nake cewa a ah, akwai abin da yana bani mamaki yanzu kun ga a sunna ta rayuwa ga malam da ragowar malamai a nan wajen akwai wanda ko haɗuwa kuka da shi a hanya shekaru kawai in ya baka wannan shekarun yana nuna cewa ya cancanta ka girmama shi dukkan kunan wacce kuka yi makaranta ai kun san abin da ake ce masa seniority a makaranta idan kika je makaranta yau kika fara ds kin samu wasu suna da kin san har a gama makaranta da ku da su ba ɗaya ba ne akwai wanda suna iya aikenki ba kimiyya ba ki ji kuma kina iya cewa za ki abu su ce ba za ki ba kuma ta zauna me yasa kuke yadda akwai seniority a rayuwar karatu da haɗuwa kawai kuka yi amma ba ku yadda da seniority a gidan aure ba kin zo kin samu wata da miji da shekaru ta riga ki auren shi ɗaya sannan ta girme ki wata in ba kaddara ta Allah ba ba yadda za a ke iya haɗa miji da ke don wata da zaki je ki auren mijinta sai ki ga a daidai lokacin tana da sa'o'in ki. to amma tare da haka saboda ban san me ke damun mata a kwakwalwarsu ba daga ran da aka auro ta ta shigo sai ta ce wacce ta samu komai mutuncinta da shekarunta ba ta cancanci girmama ai ita ma mata ce ita ma mata ce amma ta yadda sanda take secondary school ta yadda ita ma waccan da ta tarar mata ce ita ma mata ce amma ta isa ta sa ta tayi yi a lokacin da ba ta yi ba ta isa ta sa ta ta bari a lokacin da ba ta yi niyawa niyyar bari haka ni shawarar da nake bayarwa daga ƙarshe mata duk wanda Allah subhanahu wata'ala ya sa za ki je ki auri wani farko in yana da mata ko mata ta ki ƙoƙari wajen yin mu'amala da kowa ya zama kina da ma'auni da ƙa'ida shi ne daf'us sayya'a bil hasana yana daga cikin abin da ke sawa mutumin da yake kin kalamba ta ɗaya ya dawo yana ƙaunar kalamba ta ɗaya amma ba kowa ba ne zai ce shi ba wanda zai mai iskanci shi ya masa iskanci sama da yadda ya masa iskanci ba za a wange lafiya ba sannan na biyu in kin samu sun gabace ki ta hanyar shekaru sun girme ki ko haɗuwa kuka yi a ciki wajibi ne ki girmama shekarunsa su mutunta su na uku kacce je ki yi aure dama na yi aure ne da niyyar bari sai na je na fitar da wance da wance da wance kakki haka wannan yana daga cikin abin da ke haifar ma da mata a kintino da haka zan yi ƙoƙari zan tsaya a nan saboda yanayi na lokaci abinda na faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda kuma ne kuskure Allah ka yafe mana wannan aure Allah ya sa masa albarka Allah ya sa a ce gara da aka yi wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wala Allah ya saka da alkhairi kuma ga ɗaya daga cikin watan zakakuran matasan malamai eh, a malam dr magaji zare wanda shi ma ma'arufi ne ya samu halartowa muna roƙon wannan zuwa allah ya saka masu alkhairi na zumunci da kuma ɗaurin aure kuma ban sayan da za mu yi ba shi dai shi ya fi kusa da kujera shi zan kira ko ya faɗi wasu kalmomi ko ko a malam dr musa yusuf tambayi ta shi kenan Amen. so zan yi malam kai tsaye abin magana shi ma faɗi kalmomin da muke fatan amfanar da mu gaba ɗaya mu wata wani abu da ya bani sha'awa kunga kamar yadda ana tsammanin yake ke cewa sahabban annabi sun kasance idan za a kai ɗakin maji ne ake zaunar da ita ka ba ta umarni in ta je ɗakin maji za ta rika watan girman maji da mutunta sa za ta rika wa maji hidima za kuma ta rike tsare haƙoƙan maji ma irin wannan zaman sai ku ga ba ita amaryar ce kaɗai ake gawa abin da ya kamata idan an tara ku a wurin tarawan nan ne ake gaya mu abubuwa da dama waɗanda na tsara haƙoƙan miji ne kuma na nuna muku yadda shari'a ta zo da yadda za ku tsare wa muje hidima ya ce ku yi ku ya ce ku bari ku bari kuma a nan ake faɗin ma namu na muma mazan. wanda wa'azi ne ita akewa amma ya shafe ki ya shafe shi mai wa'azin kuma ya shafi sauran maza duka muna fatan allah ya saka da alkhairi zan miƙa abin magana da shi ma dokta zarewa magajiya ɗan ambata mana wasu kalmomi insha Allah malam bismillah <clears throat> أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد آه، نعيوا أيوة ما لمي لأبوكي بركة دوانا لوكتي da kuma fatan Allah ya sanya albarka a cikin wato wannan zama da kuma kalmomi da ake tayi na alkhairi Allah madaukakin sarki yana cewa la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas Haɗuwa da take wakana tsakanin mutane Allah yake mafiya yawan ta ba ta da alkhairi Allah ya kone alkhairin da yake cikinta amma sai Allah ya ciwo gaciya yace banda haɗuwar da take an samu umarni da kyakkyawa an kuma samu hani daga mummuna ko kuma an samu sulhunta tsakanin bayi waɗanda suke ba sa jituwa a gani na wannan zaman gaba ɗaya ya ɗauki wannan abin da yake cikin wannan aya dan na tabbatar tsawa'u ba ma fata ya zama cewa akwai wani abu na sulhu a nan cikin a cikin ne amma ba mamaki wanda sautin yake kai mata ko yake kai mata ya amfana da tsoro ya fito tsakanin shi da iyalan shi akwai wani abu wannan kuma ya zama sanadi na samun sulhu da jituwa tsakanin shi da matarsa ko kuma tsakaninta da mai gidanta kun ga kenan an samu ta haƙƙoƙo jini wa'annan abubuwan da aka ambata ma'ana sun tabbata a cikin wannan zaman <clears throat> ɗan uwa malam ya yi maganganu shi na tarar game da abin da ya shafi aure da zamantakewa da kuma matsaloli da suke faruwa wanda ilimin tsokacin da zai yi shi ne <clears throat> zan mai da shi zuwa har wa yau abin da ya shafi wato karatu da kuma aiki da shi babu abin da ko wani tsari da za ka samu a cikin tsari na zamantakewar aure wanda tsarin da ya kai addinin musulunci babu shi ba ba addinin da ya iya tsara <clears throat> zamantakewar aure kamar yadda musulunci ya tsara ta kuma idan da a ce da maza da mata na ɗaya sun sani na biyu kuma suna ƙoƙarin kwatantawa to tabbas da za a samu kyakkyawan yanayi da kuma kyakkyawar al'umma a bar gwada misali idan muka kalli yadda tsarin nufi yake a cikin addinin musulunci misali idan malamin zai wallafa littafi sawa'un littafin fiqh ne ko littafin hadisi galibi waɗannan gidan guda biyu ku kalle su da kyau za ku ga babin ake farawa da shi shine babin aqida babin da ake farawa da shi shine ne galibi babin da ya shafi tauhidi da aqida bari in ba da misali a mazhabar malikiya guda biyu malam mai ahadari ya ce awwalu ma yajibu alal mukallafi tafsihu imani wannan kaman wata matashi yayi akan gabatarwa dangane da abin da ya shafi aqida domin da zaka samu malaman tauhidi malaman da suka karanci aqida su zo su fasa maka tafsihu imani kila za ku iya ɗaukar wata ɗaya ana buga tasihu imani saboda wannan kalmar wata dunkulalliyar karma ce da ta za ta shigo maka da komai to sannan sai ce sun ma ma'arifatu ma yuslihu bihi farz ainihi ka ahkamin salati wa zakati wa siyami haka da ya taho wal hajj wa yajibu alayhi sai ya dauko an kuka taho za ku ga da ya taho ya taho ya taho sai shigo kuma abin da yake da alaƙa da adab to haka ake malam ne risala ibn abi zaid al-qirawani da ya tashi shi ma sai ya ce babu ma ta'taqiduhu al-af'ida وتنطقه الألسنة من, من واجب أمور الديانات باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات سيكاو أبن ديشا في توحيد الأفئدة sannan sai ya buɗe da kitabun tsahara to haka za ku ɗauko yanzu misali inda za ku shigo littattafan hadisi su ma haka za ku shigo ku ga yadda suke wallafawa ma'ana idan aka ce an ɗauko sai ku ga an ware abin da ya shafi ne aƙida an kawo hadisai ko maganganu da suka shafe ta sai abin da ya shafi hukunce-hukunce na ibada sallah azumi zakka aikin hajji da sauran abin da yake ta'allake da su ma an kawo to da ƙarshe sai ku ga an shiga babin da yake magana akan al-mu'amalat sai a ce muku kitabul mu'amalat wannan mu'amalat din to a ciki za a buga abin da ya shafi ne cinikayya to kuma a ciki sai a ce miki kitabun nikah kitab ne da shi kamar yadda za a ce kitabun sala kamar yadda za a ce kitabun siyan, kamar yadda za a ce kitabun zaka sai a ce kitabun nikah to shi kitabun nikah duk abin da ya danganci aure tun daga nemansa zuwa kulla shi zuwa zamantakewar auren da yadda miji da mata za su zauna da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gwada misali a zamantakewar aure shi ake kawowa ina fatan muna ganewa to shi kenan yanzu ba an yi aure ba aure baya rabuwa da 'yan matsaloli sai a ce to kitabu fala yanzu kuma za a shiga babin da yake magana littafi ne su kutum da guda shi ma za a yi magana akan abin da ya shafi tsaki matakan da ake bi kafin a je saki za a faɗe su idan an zo sakin za a yi ya za a yi shi za a faɗi sakin sunna za a faɗi na bid'a za a faɗi waye duk wani abu da ya danganci saki haka za a faɗi shi to an gama wannan sai a zo ne yake bayan saki idda sai a ce muku da idda to shin tambayar da nake yi idan da za mu kwatanta maganar malam mai adali wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fi bai halatta malami ko kai musulmi bi? ya aikata wani aiki ba tare da ya san hukuncin Allah a ciki ba in a ce za a ɗora wannan ne a ce yanzu za a zo a yi wa mutane jarabawa akan me suka sani kan abin da ya shafi aure na tabbatar wani auren sai dai a raba shi wasu da yawa ba shekarun su ba a kan aure wallahi sai dai a raba auren <clears throat> to gaskiya ina ganin daga cikin babban abin da ya kamata ya zama cewa an ƙara himma akan shi shine yaƙar jahilci akan abin da ya shafi matsaloli na aure da yadda kuma ake zamantakewa aure gwargwadon irin yadda hadisan manzon Allah suka koya ina tabbatar da cewa aka samu irin wannan primary dual lecture ba ana yin primary pre-wedding kai ko pre-wedding lecture a ce an samu kafin yi auren an samu wasu laccoci series na laccoci da za a yi wa mazan da mata a irin waɗannan marakin din wallahi za a samu ragewar matsaloli da yawa saboda akwai abin da jahilci ne ke jawo shi wani zai tafi matarsa bai san ya sake ta ba wata za ta yi abin da za ta haifar da matsaloli ba ta sani ba to saboda haka akwai wani abu na gaba da nake son jawo hankali akan shi wajibi ne mata ku ɗauka cewa aure ibada ne duk mutumin da yake ibada ya ɗauki abu ibada to baya gajiya da shi akwai wanda zai taɓa cewa yau ya gaji da yin sallah babu a wanda azumin wata ramadan zai zo ce ni na gaji gaskiya ka a takura mu kamar yadda galibin irin waɗannan lafuzan suke fitowa daga bakin mata mun ba magaji da auren mu a kyale mutum ya je kasuwanci shi ya riƙa zuwa jubai yana zuwa kaza ko ba haka ne ba to wanne irin matsaloli ne haka rayuwar yi so idan kika ɗauki aure a matsayin ibada bauta ce ta Allah wanda Allah ya gina mata tsari to za ki samu hutu da yawa a cikin zuciyarki na wasu abubuwan da za ki gudanar domin kin san wane ne karan farko kike hali da wannan bautar da shi ne bautar Allah subhanahu wa ta'ala to sa'an nan kuma sai a shigo babin abin da ya shafi haƙoƙi ɗin na zamantakewa ki ƙoƙari ki san haƙoƙin da suke kanki na mijinki ɗari bisa ɗari kamar yadda kika san 'ya'yanki kamar yadda in kika ga wannan yaron zaki ce wani in kika ga wannan zaki ce wani to ki san menene ɗaya biyu uku hudu suke kanki sannan daga cikin wani abu da matar take da shi shine ku daina barin jaki ake cewa ko a bugi shi ma'ana wani gudun ga hanyar da mace za ta bi idan ta bi za ta samu soyayyar mijinta da gamsuwarsa da zaman lafiya da mallakar da take bukata sai kuma ta kauce sai shi ɗan ya nuna mata wata hanya sai zanto ta yi bawan bawan karatun ɗan kama ina fatan mun gane saboda haka tun da ba ɗan lokaci ne kaɗan shi yasa abubuwan da ke ba da su a dunkule sannan kuma wajibi ne ke mai da mai gidanki shugabanki idan kika mai da mai gidanki shugabanki to a wannan lokacin za ki ga ne yake kan shugaba menene kuma yake kan wanda ake shugabanta duk abin da yake wato na shugaba ne ki tabbatar man da shi kuma karki ja'in ja da shi akan kujerar shugabancinsa in kika ja'in ja da mai gidanki akan kujerar shugabancinsa to ka'idar da Allah ya faɗa lauka da fi ma alihatun illa Allah na fasadata ba yadda za a ce a gida an samu masu ba da umarni guda biyu kuma ɗaya yana jin haƙƙinsa ne ake nema a face ba tare da gidan ya rushe ba so ke san haƙƙin ki ke san haƙƙin mai gidanki kuma dole ne mace ta ɗauki ban ina iya tuna ibnu abidin ɗaya daga cikin malaman halafiya yana da hashiya yake cewa makaruhi ne mace ta riƙa kiran mai gidanta da sunansa ƙarara haka malamin cikin kusan duk suka tambaya makaruhi in kai ba a ce kayi laifi ba amma ana kirga shi a cikin su'ul adab ma azzawj ma'ana mummunan zamantakewa ne tare da miji kawai ki kama sunan shi wani katangatsai ina fatan mun gane saboda haka idan mata suka bi wasu shawarwari da kuma wasu karatukan da ake yi musu ina tabbatar da cewa za a samu zaman lafiya me yasa saboda zaman lafiya 99 cikin 100 a hannun mace saboda ne Allah madaukakin sarwa ɗaukacin sarki cewa ya min ayatihi an gane ko an khalaqakum an khalaqakum an khalaqa lakum wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan sai ce ne litaskunu ilaiha kun ga wannan asukun din sai Allah yake litaskunu ilaiha bai ce ilaihi ko ilaikuma sai Allah ya danka wa mace a hannunta ya ce yi in kika ga an samu kwanciyar hankali da nasuwa a cikin gida da Allah ke ce wallazi khalaqakum min nafsin wahida waja'ala minha zawjaha sai Allah ya ce ne liyaskuna ilaiha su kenan guda biyu ko dai litaskunu ilaiha ko kuma liyaskuna ilaiha ina fatan mun gane to shi sa sai malamai suka ce 99 cikin 100 na zaman lafiyan gida da samun kyakkyawan atmosphere yana hannun mace in ta ga dama ta maida gidan aljanna in ta ga dama ta maida gidan jahimu a hannun ta yake shi kuma namiji sai aka ba shi rukunan gidan gaba ɗaya a hannunsa filas na gidan da za su zanto sun tabbatu shi kuma suna hannun shi shi zai nemo shi zai kawo shi zai waye to don haka Allah maɗaukacin sarki ya ce wa lirrijali alaihinna daraja ku daina ja akan wannan abin da Allah ya yi ku daina daka ta finai rayuwar aure ba fim bace ba al'ada bace ibada ce ne zaman kanta mai tsarin da musulunci ya kawo ta tana da tsari ne idan kika ɗauke ta a matsayin yadda kike kallo a fim dama su turawa mace a gurin su wata khalila ce kawai ma'ana abokiyar rayuwa ce shi sa za ki ga inda kuna kallon irin ya ake ce musu hard talk ne ko menene za ku riƙa ganin wasu wasu kotuna ne da ake zama a turai sai mace ko kuma duk waɗanda ba sa jituwa ma ba sai lallai mata da miji ba sai su zo kamar yadda malamai suke zaune ɗin nan yadda kuke zaune ɗin nan sai mace ta zo sai ta kawo mijinta sai a zaunar da shi ga shi ga ta sai alƙali ta tambaya menene matsalar ki da shi wallahi matsala ta da shi ya cika 'yan mata da yawa to kai me yasa a matsala ta da ita ta cika samari da yawa sai so haka su ɗauki rayuwa aure ko mace shi ina fatan mun gane ma'ana kalila shi ce da haka ita ba ta yadda a kan mijinta ran ta ɓaci ba su tana da hanyoyi da yawa wanda in dai dan akan mijinta ne za ta shi ma kuma haka kun ga mu addinin musulunci ba haka ya tsara ba to kuma ba rayuwar fim ba ce a fim ne za ki samu masara ma'ana hanyoyi guda biyu za a nuna miki a finafinan da kuke kallo ina jin haka ne ko dai ga ana ta nuna kauna da love da love da love da love a gama fim din to wata wacce Allah bai sa tana da hibra ta rayuwa da experience da yadda ake zaman auren gaske ba sai ta ɗauka haka ne gazawan mijinta ne ya sa yau su faɗa gobe su shirya jibi su samu saɓani yau ai dariya an jima aiki shi. sai ta ga a'a to ai gashi a fim din nan tun da aka fara in ya shigo zai yi dariya haba hadizati haba kaza da sauransu ta kasa tuno cewa fim take kallo sai ta ɗauko fim ɗin sai ta dawo da shi cikin gidanta sai ta rika auna mijinta akan wannan to in kina kallo ki san fim kallo shi kuma fim a gurin bahaushe shi ne ƙarya shi yasa an kai magana sai a ce kamar me kamar a fim ma'ana abu ne da ka faɗa wanda ba zai yi ba kawai kwatanta ake yi ana yi don da shafi. to ko kuma na biyu shine hanya na biyu sai kiga an nuna gida kuma cike da matsaloli wani fim ɗin shi saƙon shi kenan matsaloli yake ɗaukowa ya tattaunawa, tattauna ta kiga inda aka fara kai fim har a gama shi cikin matsala ake to wannan ya sha bamban da zamantakewar aure ta gaskiya kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuda'ibu nisa'ahu wa yudahikuhunna manzon Allah yana wasa da matansa yana kuma yin dariya wasan dariya da su yana yin abin da kuka sani amma kuma laqad ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abu shahra tare da haka sai da ta kai manzon Allah yayi wa matansa yaji wata ɗaya. dariya ki ta sai musu yaji kun ga shi kenan muka dauko musulunci zamu rika balansu na abubuwa saboda haka ya ku yan uwana mata ba zan tsawaita magana ba Allah ya saka wa malamai malam Musa malam Abubakar da sauran malamai akan kalmomi da suka faɗa masu tsada da shawarwari wanda in dai an bi za a ƙara inganta zamantakewa kuma a ci gaba da haƙuri da rayuwa dukkan abin da ya yi farko zai yi ƙarshe kamar da kuke cewa kuma rayuwar aure tana da mu'ujizoji a cikinta da yawan gaske wanda inda ba a cikin aure ba ne wani abin ba zai kwatanci ba kuma ba za a iya ɗaukar sa ba to amma mu'ujiza ta rayuwar aure takan sa wannan abin ya yiwu kuma a tankwara shi kuma ya tankwaru ko kuma a miƙar da shi kuma ya miƙe saboda haka muna fatan Allah ya sanya wannan aure albarka muna sanya muna addu'a cewa barakallahu lahuma wa baraka alaihima wa ja'ala bainahuma wa jama'a bainahuma fi khair dukkan abin da yake ciki na alkhairi Allah ya tabbatar musu da shi ya kuma ba su kyakkyawar da daɗin rayuwar aure dukkan matsaloli da rashin jituwa da rashin fahimtar juna Allah ya kawo musu da ita in kuma saɓani ya faru tsakanin Allah ya ba su ikon yadda za su warware saɓanin su isu cikin sauki wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dakta da kuma sauran malamai amma kuma kamar lokaci yana neman ya matso na sallah a da ɗan ko kamar yadda tun farko na ambata kunkula gaskiya ba zai a ce a haɗa waɗannan bayan allah a ce a yi sake ba amfani da wasu kalmomi daga bakinsu ba musamman iya haɗa su haka yana da wahala zurofin da ke gabansu kowanne ya taso yanzu nan ma wani kan hanyar yake ko in ce wasu ma kan hanyar ta za a yi sake da an ɗan tsaya ko da kalma ɗaya ce ya kamata a samu Allah ya saka muku da alkhairi kamar yadda na ambata asali haɗuwar sakamakon aure ne da za a yi gobe a masallacin juma'a na itn zangon shanu can samaru na ɗan babban malamin a profesa a sheikh a doktor abdullah saleh pakistan a ɗan shi salihu da kuma ɗaya daga cikin watan 'ya'yanmu halimatu sa'adiyya isa wanda muke roƙon Allah wannan aure da za a yi kasa masu masa albarka in an yi Allah kasa a ci gara da aka yi gaskiya a madadin wannan cibiya ta markazin salafiya da ke nan zariya muna matuƙar farin ciki ko mun ji daɗi na wannan dama da Allah ya bamu da yin waɗannan kalmomi Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi za mu tsaya nan saboda yanayin shirin masu tafiya da kuma abin da ya kamata a yi bayan tashi muna masu cewa subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum